Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 17 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. kamfararren shugaban ƙasar Mali Bubakar Ibrahim Kaita ya riga mu gidan gaskiya a jiya Lahadi. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da wani ɗan Birtaniya mai shekaru 44 ne ya yi garkuwa da wasu mutane a wata majami'a. Dusar kankara da guguwa mai ƙarfi sun mamaye gabashin Amurka. To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji wata fafatawar da aka yi da 'yan bindiga a jihar Kebun Najeriya. Sai zama ana kashe mutanen warkasan suna hitowa ga kasa. wani gari a jihar neja kuwa yan bindigar ne aka karkashe da dama mu allah ya kare mu ba wanda allah ya sa bindiga ta taba a su domin muna kallon su suna daukar nasu suna sawa a buhu suna sawa ga mashi za kuma a ji cewa an yi jana'izar wasu mutane goma sha biyar da gobara ta kashe a birnin new york na nan amurka kamar kowace ranar litinin yau ma sarfilo hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita, wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa a shekara ta dubu biyu da ashirin bayan juyin juya hali na shekaru bakwai ya mutu, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, ya mutu yana da shekaru saba'in da shida a duniya. an san shi da suna IBK. Kaita ya yi mulkin ƙasar yammacin Afirka daga watan Satumbar 2013 zuwa Agustan 2020 lokacin da masu tayar da ƙayar baya na Islama suka mamaye yankuna da dama wanda ya yi sanadiyar raguwar farin jininsa. Zaben 'yan majalisun dokoki da ake cece kuce da jita-jita na cin hanci da rashawa da kuma tabarbarewar tattalin arziki su ma sun ƙara haifar da fushin jama'a tare da jawo dubin dubatan jama'a kan titunan babban birnin ƙasar na Bamako suna neman yayi murabus a shekara ta dubu biyu da ashirin, A ƙarshe wani juyin mulkin soji ya tilasta masa ficewa wanda har yanzu sojojin ke mulkin ƙasar ta Mali duk da tsananin adawa da ƙasashen duniya ke yi da jagorancin nasu. Hukumomi a Amurka a jiya Lahadi sun bayyana da wani ɗan ƙasar Birtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon sa'o'i goma kafin jami'an tsaro suka kutsa kai cikin ginin a daren ranar Asabar da ta gabata tare da kawo ƙarshen takun saƙar. an kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a Congregational Beth Isra'ila kusa da Fort Worth a jihar Texas, inda wata tawagar jami'an binciken manyan laifuka ta FBI suka harbe Malik Faisal Akram har lahira. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da aikin jajircewa na jami'an tilastawa bin doka ya ce ba za amince da kyamar wariya da harin ke wakilta ba. ya kuma ƙara da cewar muna fatar samun ƙarin bayani nan da 'yan kwanaki masu zuwa game da dalilan wanda ya yi garkuwa da su a cewar Biden, amma bari na fito fili na gaya muku ƙarara ga duk wanda ke da niyyar yaɗa ƙiyayya za mu tar da kyamar wariya da kuma ta'addanci a ƙasar nan tamu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi inda ta kakkaɓe wutar lantarki da ka da bishiyoyi da shingaye tare da lullube hanyoyi da dusar ƙanƙara. Fiye da mutane 260 ne ba su da wutar lantarki a jihohin Georgia, North Carolina, South Carolina da kuma Florida. Wata mahaukaciyar guguwa ta afka wasu gidajen tafi da gidanka na Trela a jihar ta Florida. Dusar kankara ta haifar da matsala a tsakiyar yankin jihar North Carolina. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar West Virginia ta wallafa hotunan titina da dusar kankara ta rufe a yankin kudancin jihar a shafin ta na Twitter. Ta kuma shawarci mazauna yankin da su natsu su kasance a cikin gidajensu. An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. kamar yadda ba a rasa sani ba 'yan bindiga ko 'yan ta'adda kamar yadda gwamnatin najeriya ta ayyana su na ci gaba da tafka asa a arewa maso yammacin najeriya na baya-bayan nan shine harin da suka kai masarautar zuru musamman magarin dan kaɗe a jihar kebbi inda suka yi kashe-kashe da sace-sacen mutane muhammad nasir gare ka Hare-haren ta'addanci dai na ci gaba da zama sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin 'yan Najeriya musamman a arewacin ƙasar. a ƙarshen makon da ya gabata mahara sun kai hari a wani gari da ake kira ɗan kaɗe da ke yankin onashi a masarautar zuru ta jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya yankin da ya sha fama da hare-haren ta'addanci a can baya yanzu haka dai akasarin mazauna ƙauyen waɗanda harin bai kai wurinsu ba sun ƙauracewa garin domin mahara sukan ƙona gidajen jama'a na zanta da wani mazaunin garin mai suna bello ɗan kaɗe misalin karfe goma sha ɗaya da rabi da sun ka zo sun kama halbe-halbe da sojoji sojojin tsakanin ala sai bakin su da ya zama to ana kashe mutanen warkar san suna hitowa ga kasa jama'an sai sun ka bara baya sun ka sa kai sun ka ruɓuna shi to a ko soja guda biyu wanda an kashe da man faru guda mun yi kokin gawakin da an kwaina aka kashe na yan ne ya zaga san ko ba ba san ko gawa nawa akwai cikin gidan nan ba to hana ta tsoho gawa sannan suna kula gari suna ɗauka abinci suna kika shi can a kawo suna tara. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakin rundunar a jihar kebbi bai ɗauki duk kiran da na yi masa ba na kuma kira mashawarcin gwamnan jihar kebbi akan lamuran tsaro shi ma bai ɗauki kiran da na yi masa ba har yau na tuntuɓi shugaban kungiyar tsaro ta 'yan sa kai na masarautar zuru mani john wanda ya kara tabbatar da yadda lamarin ya faru. yan bindiga ɗin nan dai ne suka zo garin nan suka yi ta kakashe mutane wasu kuma suka gudu suka dauke mata suka kashe polis guda suka kashe soja biyu eh sun kone garin gaba daya sai dai gida guda guda wanda bai iya kama wuta ba eh, amma dai ko su ɗin sojojin nan kamin a kashe su ma sun samu sun taba nasu a sai dai ba a adadin ko nawa ne aka kashe nasu ba. Duba da ganin mahara har yanzu suna addabar jama'a ya sa masana lamuran tsaro ke ganin ya kamata gwamnati ta sauya yadda take yaƙi da maharan da yake a hukumance a ayyana su a zaman 'yan ta'adda a cewar shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro na jami'ar yusuf mai ta masu ne da ke garin kano detective awal baladir mai iya daga lokacin da mutum aka ayyana shi a matsayin dan ta'adda to kowane irin kayan yaki da ake amfani da shi za a iya amfani da shi a kansa kuma babu wata ƙasa ko kuma babu wata kotu da nan gaba za ta iya cewa an yi masa abin da ba daidai ba ko an ci zarafinsa ko kuma an yi amfani da karfin da ya wuce kima wajen yaƙarsa ko kuma wajen faɗa da shi to ka kaga kenan kuma amma dai sai yanzu kuma Najeriya nan ba su sake canza salon fada da 'yan ta'addan ba to ba mu san kuma dalilin da isa ba a karɓar shawarwarin ƙwararru masana wajen sake salon fada da su akwai kuma wasu tsare-tsare da ake yi saboda kada abin ya dinga shafan victims wato 'yan ba ruwa na mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya dai na kyautata fata ga gwamnatin kasar na ta kara azama da yake tana kan fafatawa da 'yan ta'addar da mai kyautata tsaron rayukan 'yan kasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Tsohon shugaban ƙasar Ukraine, Petro Poroshenko, ya ce zai koma Ukraine ne domin yaƙi da tuhumar cin amanar ƙasa duk da cewar yana kallon su a matsayin hantarar siyasa ya ce ya yi imani faɗa da su wani ɓangare ne na kare haɗin kan ƙasa. Farshenko ya yi kalaman ne a wani taron manema labarai a jiya Lahadi a Wasfor, sa'o'i kaɗan kamin ya tashi daga babban birnin Poland zuwa Kiev na Ukraine, inda zai fuskanci tuhuma a gaban kotu. Wani mai gabatar da ƙara ya yi zargin cewar Farshenko na da hannu wajen sayar da kwal mai ɗimbin yawa. da ya taimaka wa 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha a gabashin ukraine a shekara ta 2014 zuwa 2015 farshenko ya dage cewar ba shi da laifi ya kuma zargi masu gabatar da kara a ƙarƙashin magajinsa shugaban ƙasar volodymyr zelensky da neman kawar da kai ga matsalolin ƙasar a ƙarshe shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun cushe kayan marmari na karas da apple da dai saurarrakinsu a cikin kwanan abinci don ba mabukata kuma sun tattauna da masu aikin jin kai a jiya lahadi a zaman wani bangare na tunawa da hidima da martin luther king jr ya yi shugaban da mai ɗakin sa sun yi tafiyar kusan kimanin rabin sa'a daga gidansu da ke wilmington a jihar delaware zuwa Philip Bundes wata ƙungiyar ba da agaji ga mayunwata a Philadelphia da ke hidiman mutane kusan dubu da arba'in a mako a yankin jihar ta Pennsylvania da kudancin New Jersey kafin su mika abinci ga mabukatan. Biden ya ce dole ne a sabunta kuɗin harajin yara don tallafawa mabukatan. da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a jihar Niger 'yan bindiga suka yi barna su ma aka musu musamman ma a garin beri na karamar hukumar bariga kamar yadda wani ɗan garin mai suna malam abdulkadir muhammad beri ya ci gaba da bayyana wa wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari cewa kwaram sai ga su muna cikin gari kawai sai ga su bayan garin mu sai kawai muka ji halbi ya tashi a mu duba sai muka kawai abin da muke duba kawai bakakin mu kwat kwat muke gani kawai barayi sun zagaye mana gari sai muka ja daga da su sai dai wani mutum ya tare suka je bakin daji suka ga zai zai dauki kan ruga suka halbe shi suka kire mashi yatsu guda uku da suka dawo tunda sun dawo sun dauko shanu suna jin wa to ko talin yaya sai sun shiga beri an ci abinci mu ko muka ce gaskiya ba tare mu wato ran lahadin nan kenan eh yau lahadi din ga suna wuta muna wuta suna halbi muna halbi har walla ubangiji ya sa muka rinjaye su duk yawan su Allah ya dora muka To shi ma dai Musa Bawa wanda shine kwamanda na 'yan sa kai a yankin na Beri ya yi ƙarin haske akan wannan artabu da suka yi da 'yan fashin dajin. sa da su mana cikin gari domin sun biyo ta secondary school dinmu kam din inda mobile dinmu muke zaune Allah da sa Allah ya sa da mu da yan bangan gari muka je muka tare da su ainihin mobile din muka yi ta musayan wuta tsakanin mu da su kuma da idan Allah Allah ya ba su nasarar ikon shi ba cikin gari ba Allah ya sa mun fi karfin mu Allah ya kare mu ba wanda Allah ya sa bindiga ta ba daidai su domin muna kallon su suna daukar nasu suna sawa a buhu suna sawa ga mashin to a can yankin yankin ƙaramar hukumar Shiroroma bayanai sun nuna cewa 'yan fashin dajin sun yi mummunar aika-aikar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kawowa yanzu ba a tantance yawansu ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hari na yankin Shiroron sai dai sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce yawan mutanen da aka ba da labarin cewa an kashe bai kai hakan ba. Wayannan yan ta'adda din sun dan samu kafa suka shiga wani ƙauye su ne suka dai wani halbe halbe a wurin. Ina da an samu rayuka amma ah, tabbatar mutane nawa bane. Amma bayanan da su kafofin labarai suka ce sama da da mutum talatin da bakwai. A ah, ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Babu inda za a kashe mutane talatin a ce a gwamnatance ba mu sani ba. Tuni dai masu sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya ke ci gaba da bayyana buƙatar ƙara ɗaukar mataki domin ganin an kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, daga Najeriya kuma sai nan Amurka, inda aka yi jana'izar wasu mutane goma sha biyar da wata gobara ta yi ajalinsu a gundumar Bronx ta birnin New York. Daga birnin na New York ga Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton. Sunana Ramadan Lami Yusuf, Allah gafarta da wannan jama'an da suka kone mu kuma Allah ya muna kariya na Muhammad ya haya. na dan Niger ne sai mu ce da lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kansu Allah ya sa kwanciya huta ce Allah ya sa ce ya Suna na Usman Tanku daga Kumashi na fito Ghana wanga labarin hasarin da ya zo da ya saba ma kowa Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta na Alhaji Babakan Kani mun fito daga 'yan ƙasa mun zo a jajen wannan bakin ciki da ya same mu na angon bronze allah ya ji kansu allah sa sun huta wasu mahalarta kenan mutanen da suka halarci jana'izan sun bayyana matukar bakin ciki da alhini na rashin 'yan uwa 'yan afirka wanda kusan dukkaninsu 'yan kasar gambia ne anthony Jenner na new york leticia james ta lashe takobi cewa hukumar ta za ta iya bakin kokarinta ta tabbatar da an gabatar da mai laifi a gaban kotu mataimakin gwamnan jihar new york brian benjamin da ya wakilci gwamnar ya ce gwamnatin jihar new york ta ware dala miliyan biyu domin kafa gidauniyar bada diya ga waɗanda bala'in ya ritsa da su yana mai cewa Muna tabbatarwa iyalai da ke nan da waje za mu kasance tare da ku mu tabbatar da irin wannan bala'i bai sake faruwa ba. Shi ma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Jack shuma ya ce zai yi iya bakin kokarinsa a matsayi na tarayya a taimakawa iyalai inda ya ce sun buƙaci ofishin jakadancin amurka a ƙasar gambia da ta daina aiki saboda annobar covid-19 ta buɗe kana iyalan marigayen za su fara zuwa nan amurka domin a yi zaman makoki tare da su yana mai cewa Haɗa kai kaɗai ba zai wadatar ba kamar yadda Sheikh ya faɗa a baya. Sai mun ƙara azama wurin taimakawa iyalanmu 'yan cirani, iyalanmu na Gambia, iyalanmu na bronze su masu ciwo nasarar rayuwa kamar yadda wasu Amurkawa suka ce a baya. magajin garin birnin new york eric adams ya fara jawabin nasa ne da godiya ina godiya ga agajin new yorkawa da amurkawa na tattara kayayyakin jin kai suka taimaka wa iyalai ya tabbatar wa mutanen bronx cewa zai yi duk abin da ya kamata su samu kyakkyawar rayuwa da suka cancanta mahukunta da dama na birnin new york da ma jihar new york baki ɗaya ne suka halarci sallar jana'izar da aka yi a jiya lahadi Baba ya ko makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York. To a gaida Baba Makeri, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne da ganin birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnatin musamman waɗanda suka yi ritaya da bai sauransu. A yau za mu ɗaura ne kan batun korafin da ƙungiyar murya masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya ta yi ga shugaban hukumar da ke kula da bukatun masu larura ta musamman na Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a yau za mu ɗora ne kan korafin da ƙungiyar masu bukata ta musamman ta Arewa ta yi ga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya, wadda ke ƙarƙashin babban sakataranta James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin ƙai. An kafa hukumar ne don kula da bukatun masu larura ta musamman kama daga makafi na ido da guragu da kurame da duk wani nau'i na nakasa da yake bukatar tallafi daga gwamnati Ga ta bakin shugaban kungiyar muryar masu bukata ta musamman na Arewa, Yarima Suleiman. amma kawai shi ta zo ɗauko mutum waya ɗauke kujera a bashi halin wanda bai san matsalar mutane masu bukatar musamman ba wannan kalubale ne sosai in a tunanin mu wannan executive sakatare. bai gane cewa harkar gwamnati harka ne wanda ake yin ta a buɗe harkar gwamnati harka ne wanda yake bukatar tuntuba ba wai kawai mutum ya zo na dinga amsa sunansa ba ai yanzu misalin kasa ko shi a bangaren jam'iyya na magana shine shugabanci shugaban jam'iyya bangaren mutane masu bukata na musamman a matakin kasa amma ba za ka ga wani abin da yawa ce gashi nan da saboda wannan hukuma kuma wannan shugabancin da suke rike da shi ga wani abin da aka yi musu ba wannan kalubale ne sosai mun da muke ta kokarin mu cewa mun kafa kungiya saboda yaƙi da ta'addanci da kuma rashin aikin yi ana samun mutane masu bukata na musamman suna ta'addanci wayan su daga cikin su amma dai a iya bincike da tunanin da muka yi rashin aikin yi ne to kuma gashi an ce yi mana hukuma da ba mu da wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga za a saurare mu amma saboda wannan hukuma duk ma'aikatar da muka shiga sai a ce a ai ga hukumar ku to kaga sun bata mana suna kuma sun ki su taimaka ma mutane balle a ce wannan hukuma ta yi abin da ake bukatar ta yi saboda mu a madadin mutane masu bukatar musamman na Northern Nigeria Disabled Forum muna son mu tabbatar ma da shugaban kasa cewa mutane masu bukata na musamman na kasa gaba ɗaya ba su daɗin wannan kujerar da aka ba wannan ba da menene baya aikin da ya kamata a yi kuma har yau bai shirya don ya taimaka mutane masu bukata na musamman ba. amma eh, yarima suleiman kun taɓa wani yunkuri ne ku gana da shi babban sakataren wannan hukumar kan wannan korafin naku. to gaskiya ni na je ofis ɗinsa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ban same shi ba amma kuma na ya sanni. na ba da sako kuma a koyaushe idan na mai test da cewa muna so mu zo don mu zauna mu tattauna kan abubuwan da ya shafi mutane masu bukata na musamman ka gane a yanzu abinda da duniya take kai wannan halin da kasar nan take ciki akwai rashin aikin yi yana da kyau a ce shugaba ya zama mai yawan sauraron mutane ya zama kofar sabo ɗaya yake amma ba wai idan yau ka zo gudun mutum ka duba kamar nisa sai in je ofis din sai ka je a ce maka baya nan a ya fita to idan yana aiki ta mai ya mai yawa sai ya ajiye ya tafiya sa a dan kan mu cewa da a dauki wannan commission eh, ya kamata a dauko mutum mai lafiya ma ba shi da mu a tunanin mu an dauko ɗan uwan mu mai bukata na musamman wata kila muna sa ran cewa zai taimaka mutane amma kuma sai muka zo muka fige wallahi yanzu duk inda muka je duk jihar da muka je muna jin kunya muna jin damuwa idan mutane masu bukatar musamman suka daga ido suka kalle mu sai su kamar cewa a ah, wannan gashi an muna commission amma kuma da mu haka haɗa baki ake yaudarar su kaga wannan abu ne wanda ke fata ma mutane suna mu a tunanin mu koyaushe mu abinda muke korafi da shi koyaushe zama kofar sa buɗe yake in aka ce ga gyara ya gyara amma dai ana son tabbatar muka da cewa gaskiya a yadda kwamishin take tafiya a yanzu wallahi gara ma a ce babu ita saboda a halin da ake ciki har yanzu mutane masu bukatar musamman ba su da wata mafita har yanzu mabarata sai karuwa suke yi to yaushe za a zo ana ana gwamnati haka eh, malam nasiru kuma mutane masu bukatar musamman sun fi kowane mutane shan wahala idan muka leƙa ga shugaban hukumar kula da masu larura ta musamman ta najeriya james david lalu a makon da ya gabata ya bayyana mana ayyukan da hukuma take yi da kuma ayyukan da ta sa a gaba. Mr. James David Lalo akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Irima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukami sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasassu ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba Allah sarki Allah sarki na gode na gode na gode don tambayan da kai a kashin gaskiya kashin gaskiya abin da ke faruwa a cikin nan gurin nan yau muna yi abubuwa a buɗin hannu saboda haka wani lokaci mutum zai zauna wani guri zai tunanin wani abu a cikin zukatansa da ba shine take faruwa ba kuma kacin gaskiya yau da kuke gana cikin ofis na yau jama'a da suka zo wayan nan program ni ma ma da yawan su ban waye su ba na su da aka ba su kudi da su dubu hamsin a nan a najeriya yau da aka tattara su yau ban isa in ce cewa na waye dubu biyar a cikin su ban isa na waye su ba saboda haka abubuwa da ya faru lokacin da za ba jama'a an ci na daga kowane state sun zo zo na abuja a kan musu training wanda suka zo aka musu training ba duka nawa waye su ba sun koma gida kowa ya je neman na kasassu a cikin angonci da kuma garin shi ya hara da tare da gwamnati aka tattara sunaye guda dubu hamsin aka kawo mana. da kai don wani ya ce cewa idan bai waye ni ba ko kuma ban waye shi ba bai samu albarka wannan fusun ba to bai faɗa gaskiya ba. Mr. James ya zaka ka wanke kanka cewa kowa kana tafiya da shi ya zama sabanin wannan zargin da su waɗannan 'yan ƙungiyar makafi suka yi maka. Dakashin gaskiya kan muna iyakacin kokara muna tafiya da kowa. Yau wannan program da ka gani yau da ta faru yau shugaban makafai gaba daya a najeriya yana ciki ya zo shugaba kuma a cikin program da zai shi nan muna da jama'a an kaya an gayyaci jama'a guda goma sha uku ne kuma kimamin guda uku uku hudu kai a cikin su gaba daya makafai ne saboda haka sun zo sun shiga ciki sun yi abin da kuma ya dace saboda haka wani lokaci abubuwa irin wannan da ya tashi ka san shugabanci daga nan ba abin wasa ba ne abin akwai nauyi saboda haka idan mun tashi aiki dole ne a cikin makafai akwai shugaban makafai za mu samu mar magana akwai wayanda kuma suna nan bara kafa za mu samu mu samu shugaban su zama mar magana sai kuma na kurame da ya magina da shugabansu kowanne kungiya tana da shugabanta da bata kan abu ta tashi irin wannan dole ne mu hada hannu da shugabana eh. sai daga shugabana sai gangara ya samu jama'a sai komai da komai tafi yadda ya dace yawan Allah yau da yadda Allah ka gama na tare da ka yau shugaba na na na Najeriya gaba da yana nan nan gurin nan saboda ka ya nuna aiki muna tafiya tare da kenan da juna saboda ka duk wanda yana da ya ji haushi da wani abu sai ya kuri ya zo sai mu haɗa hannu da mun ci gaba wannan wannan doka da buhari ya saka hannu a kai da kuma wani kwamishin da aka bude kwamishin da gantar nan ba nawa ba ne ba kayan baba na ba ne ba kayan gado ne na zo na gata nan gurin ba kwana ya wuri shekara hudu da yadda allah allah kai mu da lafiya matsayin na zai kare don koma gida wani zai so watakila ma gobe wanda yake kuka a kai na Allah zai daura shana. Masu raro, kun dai ji dukkan bayanan da dukkan bangarorin bisa gabatar. Yanzu kuma abin yi shine za mu jira. da kuma saka idan ganin taron da zai gudana tsakanin hukumar masu larura ta musamman da kuma wannan kungiyar muryar masu larura ta musamman don samar da hanyar da za a haɗa hannu a samar da ci gaban da zai inganta rayukan dubban masu fama da lura ta musamman a duk faɗin Najeriya. Sai a biyo mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasura da mai Hikaya da ya taimaka harshe wannan shiri ya zo gare ku. nima dugun shirin Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa. A shirin manuniya 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki. In ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne muke? Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki. Idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shidan safiya a cikin shirin na manuniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa a shekarar 2020 bayan juyin juyi hali na shekaru bakwai ya mutu cewar jami'ai a jiya lahadi ya mutu yana da shekaru 76 a duniya hukumomin amurka a jiya lahadi sun bayyanar da wani ɗan ƙasar Birtaniya, mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar texas na tsawon kimanin sa'o'i goma. kana ƙarshe an ji cewar guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin amurka a jiya lahadi inda ta kakkaɓe wutar lantarki ta kada bishiyoyi da kuma lullube hanyoyi da dusar kankara to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim sun garba ke muku fatan alheri wasalam